أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kare da farka ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salatu da sallamawa ga gayyan halitta Mai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa ranar ƙarshen alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga su barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar goma sha ɗaya ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da bangon ga watan shida miladiya dubu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu shi wannan littafi na ahkamul janais وبدعها نا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يوم شيني زمن من ترى karatunmu na wannan littafi mai albarka insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana dashi wajen aiki da abin da muke karantawa ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba a zaman mu da ta gabata mun fara karatu a bakara ta a fasali na hudu inda malin ce ma ya zuzu lilhazulina wa ghairi abin da ya halarta ma waɗanda suke halarci lokacin da ɗan uwansu musulmi ya rasu da ma wasu maka ce wasu sun shi waɗanda ba sa halarci amma ko bayan an yi rasuwan sun zo gurin da waɗanda a su abin ya faru da waɗanda bayan ya faru suka halarci wannan gurin da aka yi wannan rasuwan akwai abubuwan da ya halatta su yi in suka yi a shari'ar musulunci bai zama laifi ba wasu abubuwan ma an yi encouraging da a yi wasu kuma ba shari'a bai hana ba so da ba wanda yake da ikon ya iya hana wannan abu abu ne wanda ba zai yiwu ya hannu ba shi ma da yake cewa abu na farko da man da yake wa yuzu lahu kashfu wajhil mayyit wa taqbiluhu wal buka'u alayhi thalathata ayyam wa bi dhalika ahadith yace daga cikin abubuwan da suka halarta in aka samu mutane sun yi sanadiyyar wani ya nasu ya rasu to ba su yi laifi ba sun saka yi a ciki akwai mutum ya zo ya buɗe fuskan shi mamacin bayan a ba mai maganin cewa in mutum ya rasu ana so a rufe shi ko a lullube shi kana bar shi a buɗe to babu laifi don wani makusanci shi ya zo ya buɗe fuskarsa sannan kuma ya sumbance shi shi ma bai yi laifi ba in ya sumbace shi hakan ya halatta sannan babu laifi don mutum ya yi kuka ya zubar da hawaye ya zamanto yanayinsa ya canza yadda duk wanda ya ganshi zai fahimci wa yana cikin matsala to babu laifi don an samu haka ga mutum musulmi ba ma na ranar da aka rasu kadai ba shari'a ya ba shi dama har kwana uku bayan ranar da aka yi rasuwa ya tuna zubar da hawaye a ganshi wani irin yanayi ko na rashin ado ko na rashin iya cin abinci so da damuwa da ɗan uwansa da ya rasu in ya shiga wannan yanayin har tsawon kwana uku da ya yi ba shari'a bai hana shi wannan ba malike wa fi dalika ahadithu yace akan wannan abunda muka faɗa guda uku nan akwai hadisai tabbatattu akan haka malai kawo na farko wanda muka karanta hadisin jabir bin abdullah al-ansari Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da mahaifinsa yake ba da labarin lokacin da aka kashe mahaifinsa a yakin Uhud a jabir yake annabi sallallahu alaihi yana tsaye shi jabir ya yana buɗe fuskan mahaifin nasa kuma yana kuka idan sai yana zubar da hawaye yana kuka sosai har yana ajiyar zuciya ya ce waɗanda suke zaune a gurin a kewaye da shi suna hana shi amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba ya kyale shi ya kukan shi a gane ku ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki gawan a je a binne gawan ya ce ‘yar uwan mahaifinsa ita ma sai ta fashe da kuka tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mata tabkina aw la tabkin ma zalika al malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu manzo Allah ya ce ko ki kuka ko karki kuka amma dan uwan kan yana cikin rahama Allah madaukakin sarki malaiku ne suke kai masa inuwa har aka dauke shi nan za a je a binne shi wannan ya zama dalili kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana jabir dan kuka ba bai hana ƴar uwan wanda ya rasu kuka ba a gani ku matukar ba kukan da muka yi bayani a baya ba wanda za mu sake bayani shi a gaba Shi ne kururuwa da makai mummunan addu'a amma kuka na zubar da hawaye da ijiyar zuciya shari'a bai hana ba in mutum ya yi wannan bai haramu ko babu wanda bai ce mishi ya yi haramu kamar da a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya ce wannan abu ne wanda mutum shi kanshi ba shi da karfin hana kanshi ba shi da ƙarfin hana kanshi don mafi yawan lokuta ma kukan kai kanka ba ka lokacin da za ka yi to shari'a kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa. shari'a bai taɓa dora maka abin da ba za ka iya ba abin da ba ka da ƙarfin controlling shari'a bai dora maka shi wannan shine hadisi na farko da mala ya kawo wanda muka karanta a zaman da ta gabata wanda ke asali hadisi na biyu عن عائشة رضي الله عنها قالت فجنا عائشة الله ملوكتين سنتي يقاري دا أبريتا تجي تيوى أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه في السنح سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لوكتين دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يي وفاتي سيدنا أبو بكر شباشي أتكين قليل yana can bayan gari wani guri da ya kira as a lokacin yayi aure wata mata kuma a nan gidan ne a can bayan garin Madina suka ce suna kiran garin gurin da as-sanhi a nan matar ta saki to yana can aka kai mishi labarin cewa baka sa abin da ke faruwa a gari wai ce bai sani sai an ce an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa amma kuma sai na umar radiyallahu ta'ala anhu arbahu yana nan shi kuma ya dage cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba ya je ne yin munajati da Allah kamar yadda annabi Musa ya tafi ya yi munajati da ubangijinsa kwana talatin su aka bi annabi zai dawo sai na bakar ya taso daga wannan gurin to shine na shi take cewa sai ga sai na bakar ya zo akan dokinsa yana zuwa hatta nazala fa dakhala ala almasjid yana zuwa ya sauka ya shiga masallaci wa umar yukallimu an-nas ya tarar da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wa bawu, yana wa mutane bayani yana ta magana da mutane a ta jin kunnen mutane kar wani ya ƙara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati da Abubakar ya ga haka falam yukallimu an-nas sai shi bai ce ma kowa komai ba da ya shiga masallaci ya gaina mutane ko sai ya fita hatta dakhala ala aisha radiyallahu anha ko sai ya wuce dakin da na aisha radiyallahu ta'ala anha wanda a nan dakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafaci sai mun sai na baka ya wuce ya shiga dakin da ya shiga yace fa tayammama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa musajjin bi burdatin habara yace sai na abubakar sai zai tsuguna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi yana lullube da wani mayafi wanda yake fari amma mai layi layi shine habara mayafin fari ne amma kuma yana da zane zane a jikin shi Inna Allah sallallahu alaihi an rufe shi da wannan mayafi da sai na Abubakar ya zauna a gurin farkashafa an wajihi sai ya buɗe fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa alaihi sai sunkuya da kansa zuwa fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqabbalahu baina aynayhi sai sumbanci manzon Allah sallallahu tsakanin idan guda biyu ya sumbance shi a gurin ثم بكى يا أبو بكر يفشل أبوك فقال تيجي بأبي أنت وأمي يا نبي الله yace na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata a kanka ya annabin Allah la yajma'u Allahu alayka mautataini yace na rantsi da Allah Allah madaukakin sarki ba zai hada maka mutuwa biyu ba bal ma kace mutuwa biyu abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake magana akai ce shine ai la yamut wa tamutu shari'atu na ba za ka rasu kuma shari'anka ita ma ta mutu ba da wanda kai ya mutu ba suka ce abin da ke tabbatar da wannan shine khutuban da abubakar yayi bayan ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu zo mu sai ce ammal mawtatu allati alayka faqad mintaha yace mutuwan da Allah madaukakin sarki ya dora maka kuma ya dora ma kowane mutum kullu nafsin za'iqatul maut ka riga kai wannan gane ku a wata ruwaya ce laqad mitta al alladhi la tamutu ba'da yace tabbas hakika ka rasu rasuwan da ba za ka kara yin wani rasuwa ba bayan sai na rubar bayan ya faɗi wannan tukun lokacin sai sake fitowa masallaci da ya fito masallaci sai hau kan mimbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da manzo Allah sallallahu alaihi ya ba shi laifin na hau mimbarin tun yana da rai ko a lokuta guda biyu daban-daban lokaci na farko farko farko rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muru fal yusalli bin nas yace ku je ku marci abubakar ne mutane sallah da na take cewa na san babana abubakar yana da saurin kuka in ya tuna nan wurin tsayuwanka ne yau ko ba kai take tsaye a gurin ba wannan abin zai fisge shi ya kuka mutane su gagara jin muryan shi yana mun sallah ina da an sa umar ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru ababakar fa yusalli bin nas ni abubakar nake so ya yi sallah tana ce ta ta samu hafsa yace ki je ki taya ni ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani so da ni na san na san halin babana haka ta zo ta sake ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wanda ni ga daman yi sallah shine Abubakar ba wani ba har haka sa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa Allahu ya ja mutane sallah Abubakar ya fara sallan da jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude lawuri ya ga mutane da aka yi sahu ga Abubakar a gare yana jan sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba za a yi sallan nan ba shi ba sai sa a ɗauko shi a kawo shi masallaci sai zauna a gaban sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu aka yi sallan kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ke sannan ya sake faruwa hadisin Abdullahi bin Zama'a. Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Ya yace incident na biyu Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya kira sallah an kira sallah an zauna iya gwargwadon lokacin da ake tsammanin ga zan Allah sallallahu ya fito daga gida a tada sallah ba ga ya fito ba ila sai je ma Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah lokacin sallah yayi sai manzon Allah sallallahu ya ce ka tafi ka sa wani ya ja mutane sallah ni ba zan ke fitowa ba Bilal yana zuwa ya shigo masallaci sai ga Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu bai ga Abubakar sai ce wa Umar shi ya ja mutane sallah maza Allah sallallahu ya ji kabbaran Umar ya yake Umar mutum ne mai murya yana jin kabbaran Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya aballahu wa rasulu wal mu'minuna illa ababakar yake da Allah da manzansa da mu'minai ba sai da kowa ya ja sallah ba sai Abubakar manzo Allah ya sa a dauko shi kafin ya zo an kidar da sallan manzo Allah ce sallan da aka yi bata yi wa Abubakar ya ja mutane a sake sabon sallah a sake sallah sabu haka ka sake sabon sallah shi yasa da wannan hadisin ne malaman mu na malikiya suka da suka dauki wannan fahimtar cewa in masallaci akwai limami ayyananne sai aka yi sallah ba da izinin wannan liman ba duk wanda suka yi sallah ba su da sallah duka ba su da sallah suka yi so da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an yi sallah amma ba da limamin da shi annabi ce ya ja sallah ba manzan Allah ya rusa sallan ya ce a sake sabon sallah an gani to ga wanda yake wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ba Abubakar license na yin amfani a matsayin shi ya jagoranci mutane sa Abubakar yana fitowa da gwajin na Aisha sai Abubakar minbari yana ha minbari ya khutbatul haja innal hamdalillah yadda suka koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ayyuhan nas ya ku mutane ku saura man kana minkum ya'budu muhammad duk wanda a cikin ku musuluncin da yake yana bautan annabi ne to fa inna muhammadan qad mat annabi sallallahu alaihi wasallam yau ya rasu ya bar duniya wa man kana minkum ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut amma duk wanda a cikin ku Allah dama yake bauta to ya sani cewa Allah madaukakin sarki yayi ne baya mutuwa sai karanta ayan cikin suratul ali imran da Allah madaukakin sarki ke cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a Allah madaukakin sarki ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane face annabi manzo ne kuma wasu manzanni sun zo sun wuce kafin shi yanzu shi ma in ya tafi za ku juya ba kenan ku bar addinin ku bar musuluncin to sai duk wanda ya juya baya ya bar addinin ya bar musulunci ya sani wannan ba zai cutar da Allah da komai ba amma wanda ya ji billahu shakiri masu godiya ga Allah madaukakin sarki kuma Allah zai saka musu Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya karanta wannan wannan aya sahabai suka ce a ranar yadda ka san a ranar aka saukar da ayan kowa ka gan shi a madina ayan da yake karanta ke وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وهذا محل الشاهد ده حديث shine kaga aikin da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi ya bude fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci tsakanin idanun manzon Allah sallallahu kuma ya fashe da kuka ko babu wanda ya matsa inkari an gani sai ga wannan abu ne wanda ya halata babu shi asali hadisi na uku malik aishata Aisha ta radiyallahu ta'ala anha aidan sai daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta ذلك وأن النبي صلى wa عليه وآله وسلم دخل على عثمان بن مبعوث cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya shigo wajen Usman bin Maz'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wa huwa mayyit ya tarar da shi ya rasu ya rasu da manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo fa kashafa an wajhihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bude fuskan Usman bin Maz'ud ثم أتم عليه فقبله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sunkuya kansa sai sumbance shi a goshinsa Wabaka baka manzo Allah sallallahu fashe da kuka nana shi tace hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnatayhi tace har sai da naga hawaye suna gangara a kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ba kai saka ce ai rashin tawakkali ba ne ko ba ga wani shugaban masu tawakkali amma wannan wani abu ne da baka da control akai kai sai an yi maka rasuwa kuma ka ce ka daure da ko hawaye ba zai fito a fuskar ba to sai dai sai dai in ma kana kana murna da mutum ko kai kaje wanda ya rasu amma akwai wanda baka isa ba ba za ka ma san kayi ba wani ma sai dai a zuwa sai dai ka jana ce maka yi shiru tukun lokacin za ka san ashe kuka kake yi baka ma san kuka kake yi a gane baka ma san kuka kake yi Allah madaukakin sarki ya samu dace to ga duk da abin da baka da iko akai sai ra ce bata hana ka ba ta ce in kai ka sa'a ma ka sa'a ma Allah wani kai za ga lokacin da kai kana rarrashin wani ne sai ka ji kai ma ka zo ka ji ana rarrashin ka ashe kai kana rarrashin shin nan kai ma kai ne azanci sai ka ji kai ma ana rarrashin ka ana yi shiru mana sai ya kawata ka karfafa mutane ba baka sani ba sai ba baka sani waga irin wannan bayan da zai shari'a ya hana saboda ba ka da ikon iko a kai na hudu حديث نقول أكن حكا إذا أنس رضي الله عنه قال daga Anas Allah madaukakin sarki ya kare da a gari shi yake cewa akanna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi sayf Anas dan Malik yace mun shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajen abu sai abu sai shi mijin wacce ta shayar da ibrahim ɗan manzan allah sallallahu alaihi a gani ku saboda suna da wannan al'ada in aka haifi yaro ya ɗan kai wasu watanni za a kai shi ƙauye shayarwa a nan zai tashi zai shi ya wayo ya saba da yanayi na mutanen ƙauye tukun sai a sake dawowa da shi birni wajen iyayen shi to shi abu sai ya sa nan ma ana ce wa kana wiran li ibrahim alayhi salam ya kasance miji ne na wacce take shayar da ibrahim shi ma nan zai in mace ta shayar da kai mijinta ya zama zai ruk haka shi ma zama babanka kenan ku to shi ma zama baban. to ana ce da muka shiga wajen shi. abin da ya kai su kuma zuwa aka yi aka faɗa manzan Allah sallallahu alaihi cewa jikin ɗansa Ibrahim ya yi zafi jikin shi ya yi zafi ya ce da muka shiga فأخذ da الله sallallahu alaihi عليه وسلم إبراهيم wa وشمه kafin su shiga kafin su kai Ibrahim ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki Ibrahim a hannunsa faqabbalahu sai sumbance shi wa shammahu ya rungume shi a wuyansa fa ce thumma dakhalna alaihi ba'da zalik shi bayan wannan lokacin wannan na farko da ya masa bai riga ya cika ba ce bayan wannan lokacin muka sake shiga wajen Ibrahim sai muka same shi ya judu bi nafsihi muka samu Ibrahim yana mashashara shi dai zai irin rai zai fita din muka same shi haka yace faja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ko sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi suna zubar da hawaye ga idanun manzon Allah suna zubar da hawaye ha a gaban ka dan kai kana kallo ran shi yana fita kuma musamman ma karamin yaro oh aga tausayin yana da yawa ko akwai natural tausayi na kananan yara ga kuma din tausayi na danka zai zai rasu kuma a gaban ka. ana take kawai sai ga idanun manzan Allah sallallahu alaihi suna zubar da hawaye fa qala lahu abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf sai ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa anta ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadda kai hadda kai kake zubar da hawaye fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ibn auf ya kai abdurrahman dan auf innaha rahmatun yace wannan hawayen tausayi ne tausayi ne an gane ku kaga tun da har hawayen tausayi ne to kaga aka ta duk mai imani a same shi ma yana yana irin wannan hawa saboda duk mai imani aka ta same shi da mai tausayi an gane ku a shi kaga bayan kasancewar shi ba haram ba kuma is encourage na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausayi ne to a ga mutum an masa rasuwa yana zubar da hawaye ka ce bai da tawakali ko kaza ko a ce haddawa wani yana kuka a bai sa'a ma Allah bai sa'a ma Allah mazallati innaha Ya ce wannan tausayi ne thumma atba'aha bi ukhra bayan manzon Allah ya sallallahu alaihi ya faɗa ma Abdurrahman bin Auf wannan magana ya yace rahmat tausayi ne sannan sai biyo bayan shi da wata magana ce. qala yace innal ta tadma wal ya yahzun ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ayna tadma ce lalle idanu suna zubar da hawaye wal qalba yahzun zuciya tana cike da damuwa wala naqulu illa ma yurdi amma ba za mu faɗi komai da bakin mu ba sai abin da zai sa ubangiji mai yarda da mu wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzurun kuma lallai mu game da rabuwa da kai ya kai ibrahim muna cikin damuwa muna cikin damuwa na rabuwa da kai inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gani wala ce wannan kaji na hadisi na hudu da yake nuna cewa ashe in mutum an masa an masa rasuwa da zubar da hawaye da irin waɗannan manzanni waɗanda babu yi ma kai mummunan addu'a da sauransu to bai sa'a ma Allah ba ko ba za ta zargi shi ba za ka zarge shi hadisi na hudu akan wannan matsalar عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه شيخ أبو دقى عبد الله بن جعفر الله بدو بكين سلكي كاري دا أبري جعفر بن أبي طالب ينتو يا ينسينا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه sai na da yaya ja'far wadda tun da aka hijira zuwa habasha shi tun da ya tafi bai dawo ba ba su ƙara haɗuwa da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba sai a shekara na bakwai bayan hijira tun hijira da aka tafi habasha tun manzon allah bai bar maka ba da manzon allah ya tura su habasha shi da ya tafi bai bar habashan ba duk da ya ji an yi hijira an koma madina shi ya zauna ya ta awa kawai a gurin bai dawo madina wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shekara ta bakwai bayan an buɗe haibar tukun ya dawo madina wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta takwas kuma ya rasu a yakin mu'a yakin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa su su uku su zama su zama komanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce komanda na farko shine Abdullahi bin Rawaha ya ce an kashe shi to zaidu bin sabit ya ɗauki tuta in an kashe shi ja'far bin abi talib ya dauki tuta haka manzo Allah lissafa su a jere ya tura su yaki yana cikin yakuka da sahabbai suka shawuya sosai da sosai bayan sun tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci a Madina sai sahabbai suka ce ya ce Allahu akbar an kashe Abdullahi bin Rawaha sai ce Allahu akbar zai bi min sabi ya dauki tuta ya shiga da commanding ya ji sai an suka ya ce Allahu akbar shi ma an kashe shi dan sai ce Allahu akbar Ja'far bin Abi Talib ya dauki tutan ya ci gaba kaga inda manzo Allah ya jera musu suna zaune sai manzo Allah ya sake yin kabbara ya ce Allahu akbar shi ma Ja'far an kashe shi yanzu ka komanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada an yi an kashe su kana zaune shi ya yace Allahu akbar saifullahi maslul ya dauki tuta Khalid bin Walid a ranar manzo Allah ya sa ma Khalid suna saifullah shi sai Khalid din ma bai sani ba shi yana can wajen yaki manzo Allah yana Madina ya sa mai suna saifullahi maslul kobin Allah zararre kawai ya dauki tutan ya nada kanshi komanda kuma Allah ya sa aka yi nasara hannun shi tun daga lokacin yake komanda har lokacin Umar bin Khattab kafin ya daina komanda na yake to Ja'far bin Abi Talib a wannan yakin na Mu'ta a shekara ta 8 bayan hijira shekara biyu kenan kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu to shine dan sa Abdullahi yake bada labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu bayan rasuwan Ja'far bin Abi Talib to shi Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama amhala ala Ja'farin talatan an yatiyahu yace lokacin da baban mu Ja'far bin Abi Talib ya rusu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ma iyalan Ja'far har tsawon kwana uku bai zo ba tun da aka yi janaza aka je aka binne shi aka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi gida Abdullah bin Ja'far yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo gidan ba sai bayan kwana uku sai daga kafa bai dawo ba sai bayan kwana uku sai da aka yi kwana uku thumma atahum tukun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo gidan fa qala ce la tabqu ala akhi ba'da al-yawm yace to ga sanarwa daga yau kar wani ya tsara kukan mutuwan dan uwana shari'a ya ba ku kwana uku ne zama jimaninku da koke-kokenku da bakin cikin yau kwana uku ya cika daga yau kar wani ya ƙara ko wani ya ƙara ma ɗan kuka so da ja'far bin abi talib kani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ali ne ku abu talib kuma da baban manzon Allah baban su dai mamansa da kaga ai dare shi yake to daga yau kar wani ya kara ma dan kwana kuka shari'a ta ba ku daman kwana uku ne ku gama kote kocen ku da damuwan ku da rashin iya cin abincin ku da duk abin da za ku yi na nuna damuwa da bakin ciki ko kwana uku ta cika daga yau kar wani ya kara ma dan kwana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan magana ya Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib kaga wannan yake nuna cewa har kwana uku an baka dama wanda kowai aka bata dama sama da kwana uku wanda zamu zo mu karanta a matsala ta gaba ita ce matar mutum in matar mutum ne matar ka ta rasu don ba ta daman ta tazam duk damuwan da za ta yi an ba ta har ta gama ta kaba in ta gara ma kullum ta ta kuka matuƙar ba zai cutar da lafiyanta zai da mata fada saboda layarin lafiyanta amma kana zuwa ce ke ke wata ɗaya nan da mutuwar miliki amma har yanzu kuka ba ruwanka shari'a ya bata dama ko an san abin da ke tsakanin miji da mata ko babu bond da ya kai babu wani wata alaka da ya ga wannan sai dan ba zaman lafiya ko haka bane Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine hadisan da malai ya kawo a ƙarƙashin wannan matsala kuma akan shi insha Allah ta'ala za mu dasa abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah mun bai roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga kare shi na'am wa alaikum salam yake cewa wanda za ga an yi masa rasuwa yana kuka sai ga kukan ya kai ga har yana har yana suma suma wani abu ne wanda a wasu lokutan shi ma wani abu ne wanda mutum bai da control a kai in damuwa yi damuwa mutum za ga shi zai numfashin daukewa kawai take amma asalin abin da shari'a ya yi fada a kai shine kururuwa kuma za mu zo mu karanta hadisan ko kuke kururuwa mun karanta ma a baya ko mutum ya rinka bakansa na shiga uku na lalace manzo Allah ya ce mala'iku za su rinka cewa amin sai ga bayan rasuwan kuma ka shiga uku so da kai kama kanka addu'a ko mala'iku sun ce amin yanzu shikenan gata na ya kare sun ce amin shikenan banda mai taimaka mun sun ce amin daga kuma bayan rasuwan ka shiga wani halin sai ka dauka rasu tafiyan nashi ne sa ka wani hali a addu'an kai kama kanka wannan addu'an ko mala'iku suka ce amin an fahimta ku amma lokaci su ma shi wani abu ne wanda so da yawan lokaci mutum shi ma bai da control a kai kawai sukewa ba wani ma saboda damuwa rasuwan yana sa mata ta haihuwa so da bakin suke yanzu sai na koda ya kama ta ta haihu ko lokacin haihuwan ya so da bala'in damuwa duka yana cikin abubuwan da mutum bai da control a sai amma kururuwa da ihu da faɗa shi ne ba a su ne shari'a wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله